Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tire-tire shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blowers. Shiri ne kamar yadda kuka sani wanda muke kawo muku masu rike da madahun iko ko wasu waɗanda Allah ya ara wata dama ko wasu waɗanda suke da kwarewa a wani bangare domin kawo su wannan ɗakin mu tattauna wani maudu'i wanda ke da tasiri da kuma alfanu ga al'ummar jihar Zamfara. A kamar yadda kuka sani dai matakin da ake yanzu na ci gaba da yayatawa ga matasa su shiga a dama da su cikin sha'anin harkar siyasa na ɗaya daga cikin abin da ake gani zai iya kawo bambanci da kuma sauyi mai ma'ana wajen gudanar da sha'anin tsarin shugabanci a jihar zamfara a wata kusan ɗaya da rabi da suka wuce a nan ɗakin mun kawo muku abdulmalik garba gajam a lamiɗan sabon gari inda kuma muka tattauna da shi tsawon minti saba'in akan fahimtar da yake da ita ga tsarin sha'anin shugabanci a jihar zamfara da kudurin da yake da shi na fitowa takarar gwamnan jihar zamfara a matsayin shi na matashi dan kasa ga shekara 30 wanda yana ganin yana da wani dama ko wani capacity wanda zai iya kawo sauyi mai ma'ana ga sa'anin sha'anin shugabanci a jihar zamfara yau ma allah ya samu karbi bakuncin wani matashin agen wanda shi ma shigo wannan ɗakin domin mu tattauna maudu'i ya kuma bayyana ma al'ummar jihar zamfara kudirin da yake da shi na ganin cewa lokaci ya amsa kira ya shiga a dama da shi cikin hidima hidimar siyasa a jihar zamfara yana da kuduri na yin takara a shekara ta 2023 amma za mu so a ji ta ga baki ne ta bakin wani shiri da bbc take yi daga bakin mai ita so kamin mu shiga cikin gudanar shirin bakonmu na yau shine honorable alhaji sufiyanu usman dan mai sallah yalla bai mune maka barka da shigowa a wannan ɗakin namu na tashar gidan talabijin kuma a shirin mana tire tire barka ka dai dokta suna na anas sani an kan zan gabatar da wannan shirin kuma ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin gundarin shirin ka cuka a honorable ka kaddamar da wani tsari na tafiya ta siyasa yau lahadi 27 ga wata a garin gusau wai shi wannan tsarin da ka kaddama a ɗakin taro na karma hotel me ya kunsa to hauz billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ah, kamar yadda kuka ji sunana sufiyanu usman dan mai sallah ah, lallai yau allah cikin yawarsa da ikonsa da kudurarsa hmm. ya sa mun yi taro a dakin taro a hotel na karma guesting kuma mun kaddamar da wata tafiya wadda muke tunani za ta haifa mana 'ya mai ido hmm. a yankin mu na karamar hukumar mulkin maru da bangudu nan gaba zuwa 2023 insha Allah kuma menene masu sauraro za su ji za mu zo wannan dakin insha Allah mu sake faɗin wannan abin kuma menene eh wannan abu da muka bayyana yau mun bayyana da wani platform da ake ce ma kamar shatale-tale na matasa mai suna dan mai sallah ambassadors a waɗannan matasa mun zakulo su ne daga kowace gunduma tsakanin karamar hukumar mulki ta maru da ta gungudu matasa ne waɗanda 'yan shekara 25 zuwa 30 40 za ka same su cikin wannan tafiya hmm. kuma matasa ne daga cikin waɗannan matasan akwai 'yan kasuwa akwai 'yan makaranta kuma akwai masu aiki so mutane ne waɗanda suka ba da kansu kuma suka an kiran cewa lallai za su yi wannan tafiya abinda ake nufi kamar masu saurari abinda ake nufi ambasada da hausa shine wakili hmm. za su zama wakili na za su ci gaba da tuntuɓa na kowane lungu da sako na wannan mazaɓu guda biyu tsakanin maru da ah, bungudu hmm. za su isko mutane masu kima da tijai yara ƙanana mata kowa za su tuntuɓa hmm. a kan yanayin yiwuwar insha Allah idan Allah ya kai mu shekara ta 2023 cewa ga wani matashi ɗan uwa da suke so ya zo ya jagorance su akan wannan kujera suna so akwai abin da suke ci ake ce ma acid test suna so su gwada ana so a gwada ka yawa a gwada a wannan yawa so za su fara engagement na mutane suna tuntubar su da tuntubar su idan Allah ya sa sun samu result din da suke so na cewa wata yawa an kai ga wata gaba lalle yanzu za mu iya to lalle insha Allah za mu fito mu bayyana wa mutane kudurinmu na wannan tafiya so wannan tafiya shine ah, muka sa ma suna dan mai sallah ambassadors wa'annan ambassadors din da ka gan su ka gane ni saboda wakilai ne da abin da suka faɗi sun faɗi a yawuna abin da suka aikata sun aikata a yawuna amma za su aikata wannan al'amarin bisa kan dokoki na al'ada mu ta zaman zaman da muke a communities din mu da kuma doko da sharuɗan da kasan mu ta abun nan eh so insha Allah wannan su ne muke ce dan mai sallah ambassadors youth mutum nawa ne suka mai yau eh mun kaddamar da mutum ko wace mazaba muna da mutum biyar biyar wace mazaba wace mazaba insha Allah to za a biya su ne ko ko gudunmuwa ce eh don ka san wani ji wannan eh. zai zaci shin za a ci kamar kana sponsorin nasu ne ko ko a su ta su gudunmuwa da suke yi baka kenan to gaskiya Alhaji Anas Dr Anas ina mai tabbatar maka waɗannan mutane sun same ni a gida ne a lokutan baya muka yi maganganu cewa wani mun san ka tun daga makaranta kuma ga hulɗewa ta jama'a mm. muna kasancewa ni ina aiki a jami'a mm. muna so da Allah mu fito ga yankinmu mun samu wakilci kyakkyawa mm. wannan lokaci muna so mu ga matashi nace musu eh wannan magana da kuka zo da ita gaskiya magana ce mai kyau amma ya ya kamata ai suka ce kai nace a ni gaskiya ban tunanin lokaci yayi gare ni na an ansa wannan kira gare ku ba beside ni yanzu gaskiya ina ganin yadda nake ganin ana siyasa na tunanin mu dai samu wani wanda muke gani suka ce a sam lalle ni din dai ni nace musu a'a so in takaice maka bayani dai waɗannan mutane dai muka kai ruwa a ranar da su har suka faɗi wata magana da ta ratsa ni ta sa dole na ansa wannan kiran hmm. cewa wane ya ce eh, mun zo gidanka mun neme ka da wannan abu ka sani duk ran da Allah ya jarabce ka da son siyasa mu kuma ba za mu bi ka ba to mu kuma ba za mu bi ka ba sai na ce to kun zo da zance da Allah ku jira ni ina da sharuɗa suka ce ni a sharuɗanka in na fito na su fito na in na fito na har dai muka kai cewa to na ji a bani lokaci suka ce to sun bani lokaci suka sake tuntuɓa ta na ce to ya kuke so a yi suka ce su ga abin da suke so ga abin da suke so in aminta in ban musu sauran aikin ce musu shikenan babu damuwa in dai wannan ne na yadda so suka zo suka haɗa kawunan su suka tuntuɓa suka je suka samu matasa hazikai mm. kowane ko kowace gunduma suka fito da mutum biyar muka zanna suka ce su ne ambassadors tahiyata za su je lungu da saƙo su samu matasa 'yan uwansu su zauna da su su gaya musu lokaci yayi na mu zo da wani tsari da zamu iya canza siyasa wannan gwamnati so eh wannan shine abun da ya bani azama ko wani lokaci na ji sun kira ni sun ce min ga a tahiya gashi gashi gashi sai in ji ina da kwarin guya so shine wa'annan ba biyan su nake yi ba ba kuma nake ba su ba canji ne suke so su kawo na alkhairi kuma canji ne muke so mu kawo na yanayin da siyasar mu take tahiya na bangaren mu shi an muharin wannan to yanzu honorable mai sauraren ka da kallon ka yanzu zai yi mamaki idan ka shigo siyasar jihar zamfara daga sama kusanci daga sama wanda ya san ka an san ba siyasa kake ba amma wasu dalilai kamar yadda kai bayani ya saka shigo yanzu idan za mu aza ka gaske ne wai wace fahimta kake da ita ga siyasar jihar zamfara me kake ganin ana yi wanda ba daidai wanda ya kamata a sauya Ah, alhamdulillahi ah, doctor wannan is a million questions hmm. wannan tambaya tambaya ce mai nauyi sosai because ah, alhamdulillahi ka sani jiham hmm. zan ce maka akwai abubuwa da dama wa'inda in zamu in zamu ka cire sauran tambayoyi da zaka yi min ka aza wannan tambaya ita ɗai ta ishe mu wannan program wannan tambaya so yanayin da muka samu kamu na mu babu banda za mu ce sai dai mu kara mu ce mun gode wa Allah amma akwai gyara tsakani da Allah akwai gyara to kamar wani hauji to eh, na farko dai kaga abu biyu ne ko kuma bari in sa maka tambayar jaridance okay. daga 1999 mm. da muka dawo mulkin demokaradiyya zuwa yanzu okay. in ka dibi zamfara da inda muke mm. shin kai ga ganin ka a taka mahanga mm. mun kai inda ya kamata a ce mun kai ko muna baya gaskiya ba mu kai ba to ina matsalar take comparatively speaking idan na ɗauki jihohi wa'anda aka yi su tare da jihar kamar ɗauki gombe in ɗauki gombe yawa to ai in na ɗauki gombe ma ba ma zai mana adalci ba <laughs> to ai <laughs> eh, idan na dauki saboda jiha ce ita ma ina ganin mun jiha ce local government yes oh. gaskiya ban dade da dawa Gombe ba mai gida na wanda nake director dina dan ah, Gombe ne ya aure da dan shi just last month i was in Gombe Mm. former vice chancellor na Gombe State University no. Professor Ibrahim Musa Umar mm. ne the second vice chancellor I was in the university I was highly impressed na yi murna sosai na gani I wished ina State University State University ta Gombe yau ko ita dai na dauka na ce yau da Allah zai bani irin jihar irin university ta jihar Gombe a Zamfara ko shi dai ni na kalla zan ji farin ciki bayan irin kai dokta na san ka je Gombe yau <laughs> ila ka shiga Gombe da daddare ka shiga Gombe da daddare dai ka ga irin kyawun garin da tsaftar garin ko shi dai wani abu alfanu ne so dokta gaskiya maganar gaskiya kuma alhamdulillahi ni mutum ne wanda ina so in jibinci mutane especially ps waɗanda suka san abubuwan duniya hmm. in saurare su in saurari abin da suke faɗa akan lamuran duniya ina aiki a jami'a ina tare da professors ina tare da doctors from different places na san yadda ake maganganu zamfara yes yanzu haka akwai uh, one of the chairman committee na economic uh, uh wannan something economic uh, um, um, committee da buhari yasa dr professor kurfi from yeah, yes muna dan zama da shi mu tattauna akan abubuwan tattalin arziki ka ji irin maganganu former vice chancellor na ahmadu bello university professor ibrahim garba which is geologist hmm. harkar mining yanzu haka na san shi mun yi maganganu da shi ya zo zamfara ya abubuwa na mining so in ka ji irin potentials da muke da su irin abubuwan da jihar zamfara take da su inda za a samu shugabanci na kirki na kirki shugabanci na adalci shugabanci shugaban da ya san abin da ya kawo shi ba shugaban da ya zo ya azurta kan shi ba ko kuma a ce shi gwamna ne ko kuma shugaba mai ikirari ko kuma dai shugaba wanda shi kawai dama ko da ya zo yana neman gwamnan bai ma san me yasa yake neman shi ba so jihar zamfara bi izin ta'ala ko ba komi jihar zamfara tana arzikin da za ta rike jihar sokoto jihar kebbi jihar katsina makwabtan junanta gaba ɗaya jihar zamfara tana da arzikin da tana iya rike wa'annan jihohin in a ce jihar zamfara ce ita ce santa misali ita ce a ce wa'annan eh, jihohin da na faɗa maka su ne eh, ƙasa jihar zamfara ta zama santa tana iya rike wa'annan jihohin to amma yanzu honorable akwai mabambantan ra'ayoyi game da matsalar zamfara nan hmm. akwai masu ra'ayin cewa lalacewa al'amurra zamfara suna da nasaba da rashin samun ingantaccen shugabanni wasu na magana komi ingancin shugaba in ya zo a jiha irin zamfara dole ya filin saboda jiha ce wadda bata da tsari to kai wanne ka ɗauka matsalar rashin tsarin ne da ba mu saman shi ko ko lalacewa shugabanci saboda wa'in ga ra'ayoyi ne wannan maganar ko kowa za ka sauko ko daga sama ne zo in dai a tsarin da zamfara take yanzu ne ba abin da zai iya yi divergent opinion ke shi ne so da amma kai ba mu san inda kai belonging ba magana gaskiya idan eh, daudawa idan kusu da sata in ji hausa hmm. daudawa da warinta idan ka ɗauki laifi ka ba masu mulki sai ka duba su inda ake mulki akwai wani eh, abu da ake cewa da larabci wani karin magana hmm. sayyidul qaum hadimuhum a leader of the people is the servant of the people is not their master a ah, magana abinda wannan eh, karin magana yake cewa mm, shugaba bawa ne dan bawan wa'anda yake mulki ne a gidan shi to amma mu zamfara amma mu reverse is the case reverse is the case yanzu an ɗauke ni saboda na ce misali ni ne gwamnan jihar zamfara kaddata mm. yanzu da wani ya gani ranka daɗe kaza kaza sai ya ji na mashi muruba na bai ɗauki cewa shi ni ne ya kamata in zo in saurari shi in ji matsalolin shi in tattauna da shi in girmama shi saboda shi nake wa aiki a'a amma shi ne yake ta kokowa ya gane ni so don me yake so ya gane ni kakkamanta shi mutumin nan bawan nan da mai ginan nan nawa ni matsayina na shugaba kamata ya a ce ni ne nake kokarin in gan shi domin in jimiye matsalar shi to amma matsalar ta shi shine idan ya samu damar gani na mazgana ta farko zai ce mai ranka da ina bukatar mota ranka ba bani da mashin ranka da ina san gida ranka da amin duka wayannan matsalolin in ka duba matsaloli ne wayanda mu mutane muke da su mun ɗoki arziki mun ɗoki komi mun ɗora ma gwamnati don haka ɗan siyasa ya zo ya nemi kujera ya ci me kake tunani dole ka yi tunanin cewa wa'annan kudaden da ya kashe ko kuma mutane kamar jari ne ya saka jari ne ya saka sai ya dauki wa'annan abubuwan na mutane yana balantana mu irin jihar mu ta zamfara komai ya dauka an ba gwamnati yau da an ce an maka mukami dokta zaka ga mutane wani ya je yayi jarida wani ya je ya dawo kawai yana ya je a guda goma you know all those things mutane su bari masu mulki ka ba mai mulki dama ka ba shi damar shi mulki kai kuma ka gani ya kamata maka har in bai maka ba kana da damar da zaka iya gaya mishi cewa mu muka zaɓe ka ba tare da kobon ka ba don haka ya kamata ka zo kai muna kaza ko kuma mu muka tura ka majalisa ya kamata ka kare ba kai mana barori muka kiran yi ko kuma mu muka kai dan majalisar mu ne na gunduma ta mu mun ka baka dama gwamna yana mun abu ne mai garawa ka gaya ma gwamna ya gyara ko kuma kai mu maka kiran yi in ba za ka yi ma gwamna kiran yi ba sai kaga abubuwan to amma yanzu sai kaga masu mulki sun mai da waɗanda suke mulki cikin ajihunsu dole gwamna ya nemi kuɗi ita siyasa yanzu an ita dole ka nemi kuɗi ce yes in baka da kuɗi ba za ka yi siyasa ba so yana kira ga eh, mutane ya kamata mu canza tunaninmu tsakani da Allah idan muna son ba mu da wata jiha anas in ba wannan jihar ba da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da uwayenmu wagga jiha muka sani an kirkiri jihar nan shekara 1986 shekara 24 muna jihar sokoto muka dawo amma abun mamaki dr anas ina je ga awon da wasu ke cewa nasarawa ɗaya muka hiya to nasarawa ɗaya muka hiya yadda ake awo ekiti ta himu gombe ta himu akwai bayansa ta himu akwai matsaloli da dama ranging from samar da ayyuka akwai abubuwan da jihar nan idan zamu gwamnati za ta mai da hankali sosai akai anas wallahi tallahi ban tunani wani dan jihar zamfara za a gan shi ya hau tirila ya yi legas wurin aiki aikin da aka mu abubuwan da muke potentials inda muke da su a jihar zamfara ɗai sun ishe mutum ya tsaya jihar zamfara ya yi aikin shi ya samu abun da zai ruha maka shi asiri wallahi don ne ga mutane cikin tirela da baro da mashina za su je gudu i will almost shed in kamar in kuka nake ji mu da wannan jihar yanzu ka duba ba da jimawa ba mai girma gwamna his excellency dr bello mamu tolle ya je kai ma eh, shugaban kasa mai girma eh, shugaban kasa muhammadu buhari gwalagwalai da ake sai wannan abun tarnaki ya jawo yanzu wasu suna ganin cewa wai arzikin da ake rabawa a najeriya ya kamata a bari kowace jiha ta mallaki nata saboda mi saboda jihar zamfara ta mallaki nata sai suka ba abun wata mahanga cewa ashe zamfara tana da akwai uban ƙasar ƙauyen da na fito yake gaya min wallahi ya samu waya ta hinau a kirga ga mutanen kudu kana magana uban ƙasar ku da aka ta kira yake gaya min cewa wallahi wani na samu mutane suna ta kira na daga ƙasashen iyamurai da yarbawa wai sun ga jihar ka tana da arziki don Allah su ya nema musu field ya nema musu guri inda za su su imani ka gani so that is one sector kenan in ka koma agriculture ka duba ka gani yau irin yankin dan sadau dam din nan namu na bakalori ya dam din mu na bakalori gashi nan what are we doing with it are we utilizing it abun sai ya dame ka amma idan aka tashi statistic idan kididdiga ta tashi fituwa economic indicator da za a dauko za ga mu ne economic indicator da za a fito da shi wai mu ne wai mu ne talakawa ina muka zama talakawa mu ne karshe a ina muka zama talakawa masu mulkin mu ne suka mai da mu talaka artificially artificial talauci aka sa mana ba wai natural talauci ba na yi lokacin da muka dawo jihar zamfara tsohuwa ta take ce min kai wani take ce ma mahaifina wallahi jihar zamfara ta yi sokoto sai ce ya aka yi sai ce ita ta ga harkar wake ga harkar kaza ita ba ta gani irin wa'annan abubuwan sokoto ya aka yi jihar zamfara kaza kaza kaza kaza yanzu ina wa'annan abubuwan sakkwato yanzu akwai wata kididdiga ma recently da aka fudda in ka dubi noman rake da ake yi yanzu ana gaya mana cewa da za a yi sugar planting company a zamfara of course noman rake talaka masu noma ta banda gwamnati za a iya samun kuɗin da ba za su kasa naira biliyan 40 ba ga shekara ba ga tana yanzu ana saya I have I have one I have one abun nan da na ji ban sani ba whether it is reliable or not no. Olam da Malam Nasir Rufai aka kawo a nuna is 150 million US dollars investment aka kawo Malam Nasir yana fira da uh, mutanen Channel Television yake ga musu cewa yanzu a Olam sun yi employing over 200 veterinary doctors which the most of them daga jihar kaduna suke mafi yawancin dokta likita 200 kuma magana a artisanal ma'aikata don bayan masu sai da abinci in ka bi hanyar abuja hanyar kace kana gani yan trela mutum ne ke sana abinci da sauransu sannan nawa yake nawa ake gwamnatin jihar take generating revenue wanda za a je a gina hanyoyi a samar da magudanan ruwa a samar da ruwan sha a samar da yino kudaden shiga so shi that is noma kenan idan ka ɗauka harka sufuri harkar sufuri ma wani abu ne wanda kwata-kwata ni yanzu har yanzu ban ji gwamnati ma na magana harkar sufuri ba ka duba ka gani so ga matsaloli nan ga sunan sun tattaru ga kuma matsala ta insecurity masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tunda blowers don muka dawo zango na biyu za mu shiga cikin tattaunawa muna karɓar bakuncin wani rabul sufiyan usman dan mai sallah ɗaya daga cikin matasa waɗanda suka fito tare da zimma ta ganin bayyana manufar da suke da ita na shiga takara a zaben da ke tafi na shekara ta 2023 guda dakace mu Tonda Blowers Online TV. Tonda Blowers Online. TNTN, rasa taro tattaunawa ta gaskiya ba karya batutuwan da ke kai suna dawowa kiryan kiryan program mu oh, Neman talakawa me an kayo maku na kirki. Ana so a gani a ina an kayo aiki. Birni da karkara za ku gani online. Tiryan tiryan program mu online. ya ku zo da bayani na tattalin arzikin mu. Ganin al'umma a wayar da Thunder Blows Online TV. Masu kallonmu barkanmu da dawowa zango na biyu a cikin wannan shirin namu na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder blowers. Muna karɓar bakuncin a Honorable Sufiyana Usman dan mai sallah wato ɗaya daga cikin matasan da muke da su a jihar zamfara waɗanda kuma suka fito da niyyar bayyana wata manufa ta neman wata kujera a zaɓen da muke tafe da shi na shekara ta 2023 shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bluwas a honorable wai wacce kujera ce kake harare wadda idan allah ya kaddare an gama consultation kila za ka fito ka bayyana ma mutane to wannan kujera ba wata kujera ba ce kujera ce wadda tamu ta yankin da na fito na maru da bungudu insha Allah house of rep house of rep eh. to ka yanzu shi mai kallon ka dan zamfara tambayar da zai to wai ka ko shirya ba bi da kujerar ga magana ta kuɗi to ai shiri abu guda ne shiri mm. duk wanda Allah ya ba jama'a ya ba matasa jajirtattu ya ba shi komai na ah, kuma su kuɗi mutane nan muka fara samun matsala inda muka ɗauki cewa kuɗi komi su ne komai ah, mun da cewa idan Allah ya kaddare ka da ka zama abu ko kana da shi ko baka da shi zaka kai gare shi so kuma babu abin da mutum zai fito nema ba tare da dan da abu daga hannun shi ba wanda ya shirya shi da sosai so ko kuma wanda zai taimake shi yes so so kudi eh, ban gani ba kudi na neman kujerar takara ko eh, to ai ai in da ce kudi eh, kaga na dai na kai na a kaga eh. yanzu abin da za a ce in ka fito takara mm. kaga magana yawon campaign magana ce ta kudi. sosai kana buƙatar motoci kana buƙatar zuba musu mai kai buƙatar allowances na waɗanda za su bi ka kaga kudi ne sannan bayan wannan akwai kudi. wayanda aka tunanin ko kamin ma mu je zan so in tambaye ka bayan kuɗi shin waye ubangidan ku a siyasa because ita zan horawa kuɗi da ubangida su ake kallo a matsayin foundation ginshiki na yiwuwaccin kujera to alhamdulillahi mu dai matasa na jihar zamfara mun ɗauri niyyar kashe siyasa ubangida bi izin lahi a zamfara muna so matasa su fito su nuna suna iyawa su demonstrating din capacity inda suke da shi su nuna bajinta da hazaka da Allah ya ba su hmm. domin eh, abinda ake cewa akwai wani eh, wani proverb da Plato wata karin magana Greek eh, Plato a Greek philosopher he said it in 18 before crisis 1800 hmm. he said that the punishment we suffered is when we do not take interest in matters of in matters of government mm. there will be a punishment there will be a rule by the worst of people wato idan muka yi watsi da sha'ani idan muka yi watsi da sha'ani da harkar shugabanci to abinda zai biyo ba dukkanin mu za mu ji gaji certainly so muna da muna da muna da matasa potentials waɗanda muke fitowa yanzu bari baka misali doctor hmm. tun daga aka fara gwagwarmayar siyasar 2019 gaban idonka aka fara da kai ciki da kai aka yi komi da kai aka kare kai ka sani kuma ka san abin da ya kawo ga gwamnati da take ciki yanzu to abu ne na idan shi dan siyasa hatta da gwamnan bai tunanin tana ya zama haka ne abu ne na ubangiji so ni abin da nake gani shine duk mutumin duk mutumin da ya fito ya ce yau ya nema neman ku ya shigo siyasa kuma yana son ya nemi kujera kaza na farko dai abun kalubale na farko gare shi shin yana da jama'a da suke kawo shi aka kushe kawo kanshi hmm. number one kamar ni yanzu kes dina matasa ne jadatattu suka isko ni suka ce min suna bukatar in zo mu tafi na yi kokari in bi hanya hanya in doje suka ce min a'a mu tafi so kwarin gwiwar su ni gare ni yafi kuɗi kwarin gwiwar da suke bani da kullum ba dare ba rana kuma sun jajirce yafi kuɗi na farko kenan na biyu mutane da suke kullun tururuwa suna shigowa cikin wannan tafiya ba biyan su ake yi ba da karhin su da kudin su da komi shi kan shafi kudi gari ne so sannan dokta kai ka sani babu wani abu da zai yi a ce yau babu kuɗi akan shi sai ka sai form sai ka hidindimun jama'a sai ka yi waye sai ka yi wancan sai ka yi wannan so bizin lai ta'ala wannan ba abun damuwa bane duk wanda duk kawo ya ce maka ya shirya ah, wasa jifa wasa ka zo mu yi jifa so ya sa abin da ya taka eh so insha Allah gurgudu ba mu cewa muna siyasar nan ba uban gida insha Allah mu mutane su wa uban gidan ni mutane su ne uban gidana don su sun kasani to so yanzu mu doki matsala wadda ta hidama al'umma yankin maru da bangudu na san yau duk wanda zai hito ce na su su bashi wakilci ya tafi majalisar wakilai ta tarayya ya wakilce su tambaya ta farko za su yi mai shine ya zai iya magance musu manya-manyan matsalolin da ke damu al'umma yankin nan duk mutumin mariyo in baka bashi komai ba yana son akalla ka tanadan mai da hanyoyi da zaka tsare rayuwar shi ya nemi abincin da zai ci har ka tsaro mutumin bungudu haka yan bangaren kekun waje kuran mota ga sunan cikin wahala ake na huce ina ganin wata uku da na wuce an shige ta cikin sati biyu ya kai su uku matsaloli ga sunan mayanci haka to shekaran jihar zanga-zanga sun yi shi idan allah ya baka wa gadaman kai ta ina kake ganin za ka hito matsalar tsaron nan na iya kwambinsin a ɗauki matakan da ya dace daga gwamnatin tarayya haɗin gwiwa da jihohi domin kawo tsaro a yankin nan da za ka wakilta to alhamdulillahi yanzu rashin tsaro ya zama order of the day hmm. ko ina ma a duniya ruwan dare kenan ruwan dare yawa so gaskiya local government ita da kuma constituency da na fito suna cikin wuraren da muke fama da matsalar rashin tsaro Bihasali, hasali wannan shekaran jiya ma mayanci an shiga so biyu so uku an kashe ma limamin a garin mayanci wannan shugabanci da muke nema allah ya bamu idan lokaci yayi yi wa'annan abubuwa suna ɗaya daga ciki su ne jagororin dalilin da ya samu muke so mu shigo da namu dabaru da kuma abun allah ya hore mana da kuma taimako na jama'a kan kai ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro matsalar rashin tsaro a wannan yanki namu mm. matsala ce wadda take buƙatar a sa eh, masu wakiltar mu yanzu su yi kokari su tashi a majalisa su bayyana wannan matsala bisa addition to da bugu da ƙari da kan kokarin da shi gwamnan jiha yake yi mm. su ma ya kamata su nemo wani taimako daga gwamnatin tarayya yanzu idan ka duba yankin dan sadau emirate dan sadau bindin dan gulbi dan kurmi koyan bana abin da dawo da kanuma. abin da ya dawo da kai kanuma ma wannan wannan ƙurumin kadai doctor yana buƙatar a ce kai station ɗin wata wani unit na mobile police runduna ko sojoji ko kuma ta 'yan sanda yawa na farko kenan na biyu kana buƙatar alalakalla gwamnati ta hito da wasu dabaru na abin da ake ce ma intelligent gathering intelligent gathering shine a nemi a koma ma uwayen kasan nan sarakuna da dagatai da shugabannin kungiyoyi a zanna da mutanen nan a yi zama na gaske a fito da dabaru na samun bayanai a akan waɗannan matsalolin jihar tsaro a engaging ɗinsu hmm. domin idan wani lokaci wani na da solution amma saboda baka tambaye shi baka ba shi dama ya shigo ya faɗi shawarwari ba sai kaga kawai yana da magani kana ganin shi kuma kuna tare shi amma sai ka abin nan shi so ni ina ganin da gwamnatin tare da masu wakilcin mu da su gwamnatin jiha ya kamata su haɗa hannu da ƙarhe saboda akwai abin da ake ce ma stick and carrot approach hmm. gwamnan jiha ya yi ƙoƙari ana magana bugisa ka bugisa ka bugi taki taki yawa ka haɗa ka ka ka nan shi gwamnan mu ya yi ƙoƙarin kawo sulhu amma ina sulhu yake yanzu me yake haifarwa an ce a yi sulhu amma still mutanen sun ki su aje makamansu kullum ta'addancin ma sai ta'azzara yake ko ko don sun ga wa'ancan da aka yi sulhu da su an ɗauki wani abun kuɗi an ba su ne sun bari su ma shine suke so su da ɗauka a ba su ko ko ya mu gane matsalan ba amma dai matsala shine idan ka ka yi a template ɗinka in ka zana eh, taswira in ka zana ah, wannan ɗinka shataletale ka yi hidda tsarinka na cewa ga abin ke so in ga abin ke so kuma akwai expected result akwai abin da ya kamata zuwa lokaci ka samu sakamako na abu na abun da kai in baka samu mi wani irin mataki kamata ka dauka na gaba to an gwada sulhu sulhun ta haifar da dami ido farko ta haifar da dami ido mun ji dadin sulhu farko amma abun ya sake bacewa to me kamata akwai a dauka da biyu ba wani abu da aka dauka na biyu shine a shiga mutanen nan a yaƙe su ko kuma a bi wasu hanyoyi na dabaru a cimma mutanen nan cikin daji a tarar da su a yi batu a mi ake ce ma abun nan eh, a jib a musu kohon rago a shine kawai to amma honorable zaka ga zargi ya yawa ina ji kwanan baya na hira kabiru amadu a majalisa can abuja nake ta wai me yasa tun da kabiru marafa suka baro majalisa 2019 ba ka jin wakilanmu sanad korep suna tashi suna ayyanar da matsalolin al'ummar jihar zamfara wasu zaka ga suna da ra'ayin cewa 'yan majalisun nan ba su da kafasiti. irin kabiru marafa in ka ganshi kai kasan ya karɓa sunan shi dan majalisa saboda mi kana gani irin tashi din da ake yi da shi domin dai al'ummar jihar shi amma yanzu shiru kake ji in ka dibi irin sanata sahabiya tsohon sanata ne amma shiru kake ji in ka dibi irin hassan nasiha ya taɓa yi wa'annan da apostle hamas wa'anda suka tafi in ka cire ɗan birnin magajin nan wai me suke yi shin me yasa kake gani a naka gani ba sa tashi suna ruruta wata matsalar zamfara nan to na farko dai dokta na ji daɗin da ka wannan tambayar bisa na san cewa you know it well kai ka hmm. sani ni na sani illa dai masu sauraro suna so su ji ni tsakani da Allah siyasar mu ta jihar Zamfara siyasa ce ta wane nake so ko zai iya ko ba zai iya ba ba magana cancanta ba magana cancanta ba sannan su kuma mutane har yau har gobe sun kasa yi wa kansu kiyamun laili na gano cewa meye sahihancin mutum ba don wane ya kawo mana shi ba domin muna son mu san idan na tura wakili zan iya dawa in rufe idanu in kwana da idanuna biyu lafiya lau saboda na san zai iya min abin da na tura shi a'a su ma mutane sun zama wasu kala akwai wasu daga cikin su waɗanda kamar ni zan iya gaya maka tsakanin da Allah zan gaya maka mm. duk wani dan siyasa da nake nake tunanin in so shi ko kuma in goyi bayan shi ina duba ina aza shi kan skeli ni kai kana naka nau'i na awa. mahanga in auna shi me yake yi kuma wani irin alfanu yake e kawo jama'a shi ko ni jama'a ta da yake mulki kafin abun nan so ina tunanin lokaci yayi na mutane su fara auna su sashi su rika hangawa me previous antecedent in mutum ma'aikacin gwamnati ne ce inda ya aiki me sahihanci shi me gaskiyar shi a'a dan kasuwa ne me mu'amalar shi a'a ungo mu da shi ya yake hulɗa da jama'a me ya gaske shi me ya ka yi kafin a ba shi dama ba gire na shugabanci a'a ai wani kuɗi gare shi a'a ai wani yaron wani ne a'a ai an kamo da wani zo mana takara so duk sai ah, abu ya kasance haka mala anas ai dole kai expecting ka samu irin kowa da kowa ma za ka samu ka samu bencewa masu wa'anda in suka je national assembly ba abin da suke su kwana wani ka zauna kai ta kallon can ba baka gani ne wakili ka ne amma ba sai inda yake ba an ce ma muna da masu tagumi da an je majalisa za ka kawai to ya za ka yi tunanin irin wannan ya tashi majalisa ya faɗi matsalar mutumin dan kurmi ko kuma ya faɗi matsalar mutumin na huce ko kuma ya faɗi matsalar mutumin eh, eh, kwatarkwashi ko kuma ya faɗi matsalar mutumin rondoro ko kanoma ko kuma irin mayanci ya faɗi matsalar su tun da lokacin da kamar da ka faɗi tun da lokacin da sanata kabiru eh, kabiru marafa ya bar sanat har yanzu ban ji wani wakili na jiha ta ya tashi ko ni mai wakilta ta specifically bari in tsaya mazafa ta ba ya ce yau ga abin da ya ji ana yi ga abin da ya kawo kukan shi ga majalisa a taimaki mazaɓar shi cewa gunduma ce ko kuma gunduma kaza cikin mazaɓar shi yan fashi ko yan ta'adda sun shiga sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza babu so saboda ka tattara mutane waɗanda wani dan kasuwa ne shi ya ce kasuwanci ya kai shi ya je nemi abin da kai shi wani kuma shi kawai dama ce ta samu yanzu jari ya kaɓa ya ce kowa ya ta kan shi wani an ce ma naira dubu ya ba wani ya ce mashi an zai ce abi a sace to rika tun ka kaka jira ta zo kai ka kama ne ce ce to tun tiri ba ni koma ni kuɗin kasuwanci ne ka bada su ne ke ba ka mandate ka je ka wakilce su don haka ya kamata mu tashi mu wayar da mu al'umma kansu su gano cewa bahaushe ya ce juma'ar da za ta yi kyautar daga larabta ake ganewa idan mutum ya ce zai baka kyautar naira goma an ce ka duba rigar wuyan shi ka gani wa yake sare da ita mutum bai da sahihanci bai da tarihi na kwarai ba a san shi mutum mai taimakon al'umma ba ba shi da wani tarihi wanda za ka ɗauko ka ce ai wani mun bi ka kan lalura kaza ka zo mun san ka kana da sahihanci ka zo ka jagorance mu dole ka samu all sort of eh, wakilai ka samu kowane irin wakilci ga al'umma su al'umma maganar nan tana ga al'umma gaskiya su ne masu gyarawa yanzu kamar mu je hutun karshen zango na biyu a baya ga matsalar tsaro na sani matsala wadda ta addabi al'umman nan da kake so ka je ka wakilta in Allah ya baka dama ita ce haraka ta muhalli kuma da dangantakar da wannan harkar muhallin take ga sha'anin harkar noma wanda shine dominant abinda al'umman yankin nan ke musamman al'umman maru su wai me kake gani za a yi domin ceto muhallin jihar zamfara musamman wa'in ga yankunan naka dajin dan sada to a dokta gaskiya a yankin da na fito yanki ne wanda gwargwado a jihar zamfara muna cikin in ba na ɗaya muke ba na biyu muke matattala arzikin jihar gaba ɗaya yana tsakanin maro da bungudu in dai ba mu zo na ɗaya ba to muna zama na biyu ba mu wuce na ɗaya na biyun nan gaskiya ga noma kaɗai yau inda allah zai sa mu samu shugabannin masu kishi masu son samar da abubuwan ina mai tabbatar maka noma ni mutum ne mai sha'awar noma ko in ci riba ko ko in haɗi kuma har yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan sana'o'in da nake ta gwadawa hmm. ina yi gwargwado so noma tushen arziki in ci bahaushe hmm. an yi lokacin da yankin ɗan sadau abin da ake noma yankin ɗan sadau ko bai ci da jihar zamfara ba yana contributing 50% na na abubuwan da muke samu na harkar noma output da muke samu na don ni na san akwai basarakin da ce yana buhu dubu biyar na dawa a dajin dan so barin baka wani let and to habibu to to barin baka wani barin baka yanzu haka akwai ban Allah nan matsalar rashin tsaro ta saya baro ga dan sa da ya dawo gusau yace gonar shi da yake noma idan ya gyara ta yana buhu masara 300 400 da yayi shuka yayi noman farko an fara ruwa Eh, abin nan eh, barayin daji suka sha musu ya baro gonar ya dawo garin guso da iyalin shi haka da ya sake komawa ba noma ba gyara ba komi sai da ya ɗibi buhu 120 ba noma ba gyara ba noma ba gyara sai da ɗibi buhu 120 to idan ya gyara ta ya yi noma ya sa taki ya duk abin da ake ya fesa magani yana iya samun buhu 400 zuwa buhu 300 so kaga ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta da ah, ah, arzikin noma amma saboda matsala ta rashin tsaro yau ga inda muka koma so magana ta gaskiya muna da matasa hazikai waɗanda suke cikin kasuwanci na noma a yankin maru da bungudu muna ƙoƙari insha Allah muna tunanin za mu fito da tsare-tsare na matasa idan Allah ya kai mu mu zauna da su su gaya muna mu zanna da su su gaya muna matsalolin da suke fuskanta sannan mu samu hukumomi saboda yanzu duniya an ci gaba we are in global village hmm. akwai hanyoyi da ake samarwa na dabaru na noma sababbi yes akwai ire da ake samar da su waanda in kasa su 'yan kwanaki kaɗan sun fito sannan za su fitar da output in zai zama a large quantity ba kamar wanda muka saba da iyayenmu ba so akwai irin wa'annan dabaru sosai bi hasali ni yanzu kaga inda na fito inda nake aiki yanzu akwai ah, institutions na harkar noma akwai irin su institute of agricultural research ir akwai napri akwai dukansu ina ta engaging da su ina son idan allah ya kai ni wannan gurin yi kokari in collaborating da su ya samu matasa da dattijai waɗanda suke cikin sana'a ta noma a ba su horo irin na zamani da su daidai da zamani domin su masu ci wannan gajiya masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci muka dawo zango na ƙarshe za mu shiga mu rufe da wasu ah, ah, maganganu guda biyu waɗanda suka shayi shanin harkar matasa da kuma a yadda yake hangen ta yadda gwamnati a jihar zamfara shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tanda bulowas bakon mu na yau ah, honorable sufiyanu usman a ah, dan mai sallah matashi wanda ya bayyana a nan wurin yana da kuduri na hitowa takarar dan majalisa mai wakiltar mazaɓan maru da bangudu idan allah ya kaddari rayuwar mu ta kai a zaben da muke tafe da shi na shekara ta 2023 ku dakace mu Thunder blows online TV. Thunder blows online. TNT, TNT, TNT. fasa ta haro ta gaskiya ba karya batutuwan da ke kai suna dawowa kiryan-kiryan program mu online oh, suna yin magana a lamarin siyasa su sage magana ta gaskiya ba wasa tv online a yanzu ba kamar sa tiriyan-tiriyan magana tiriyan-tiriyan TV online. Kiryan kiryan online. Suna tattaunawa a sashe na mulki. Talakawa me an kayo muku na kirki. so a gani a ina an aiki. Birni da karkara za ku gani online. program mu tattalin arzikin mu al'umma a wayar da kanmu Blows Online TV Masu kallon mu barkamu da dawa zango na ƙarshe cikin shirin mu na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tunda Blowers muna karɓar baƙuncin Honorable Sufiyanu Usman dan mai sallah wato matashi wanda ya fito da kudirin takarar kujera ta mazaɓar maru gungudu a zaben da ke gaba na shekara ta 2023 duk da yake dai a yanzu babu maganar jam'iyya tuntuɓa ce ake lokaci ya dai zai faɗi matsayin shi da kuma inda zai fito ya nemi wannan kujerar a wani rabu kamin zuwan gwamnatin bello matawalle ana ta kokawa ɗaya daga cikin matsaloli da ake hange ga shugabanci a jihar zamfara shine rashin baiwa matasa dama su shiga ana ganin recycling ne ake ta yi tun 99 eh, waɗanda ke kwamishinoni har yanzu 2019 su ne ke kwamishinoni sun yi ɗagawa matasa masu ilimi da hangen nesa su shigo yanzu matawallin nan ya ba matasa akalla ana ganin kashi 40 cikin 100 na waɗanda suke rike da ragumar shugabanci matasa ne amma har yanzu ana ganin babu abin da ya sauya shin ana ka gani matasan ne ruwa ya kare ma dan kada sun shiga ga yadda suke hangen sun kasa wani abu ko da mace ba a basu ba to gaskiya magana gaskiya shine na yaba ma mai girma gwamna his excellency alhaji honorable dr bello muhammad matawalle hmm. bardan kasa hausa shatiman daular usmaniya akan kokari na jawo matasa cikin alamari na shugabanci hmm. wannan Ah, matsala ce wadda muka fito cikinta tun daga 1999 har zuwa 2019 da allah ya kawo mana shi ah, mun ga shugabanci na baya da aka yi sai ka samu da gaba ɗaya cabinet babu matashi dan shekara 30 sai ga 45 yes na 25 wanda zaka ganshi kwamishina ne ko na abu bai hasali matasan su an da su yan a sai maka keke ko a sai maka mashin ko a baka dubu goma ko a baka ko kai ga ma'aikatan matasa dan shekara 50 na kwamishina yawwa so so yanzu mun zo lokacin da yanzu haka matasa suna rike da mukamai a cikin wannan gwamnati in na ce zan bazayyana maka iya wuraren da matasa suke ba zan iya duka ba ba zan iya ba ni dai na san ga sunan bila adadin ah, amma dai gaskiya kalubale yana kan ah, matasanmu saboda ah, akwai abin da ake cewa idan an ba albasa ruwa azantuna yalo so matasa mun shigo cikin gwamnati kuma gwamnati yanzu ta shekara ɗaya zuwa biyu yanzu tana yanzu za ta shiga cikin shekara ta biyu ta yi shekara ɗaya da wata shida ko ba haka ba amma me resort ni gaskiya ina na kasance mutum mai bibiyar gwamnan jihar kaduna malam nasu yan rufa'i dalili na shine ina bin tsare-tsaren jihar kaduna bi hasali tun da a can nake ina aiki a can yanzu haka ina bin tsare-tsare policies and the program na gwamnati card invest da aka yi 5.0 last time i was on it live ko da yaushe ina bibe yanzu haka akwai wani group na abin nan eh, inside kaduna da nake ciki na whatsapp da aka sani so ina ganin tsare-tsare amma shi malam nasiru al rufa'i ya kasance mutum wanda idan ya ce maka na baka kwamishina ko kuma na baka special advisor he expected you ya baka time frame dan lokaci kaɗan na ka da result result ka san an yi ta ce ku ce gwamnan nan da ya rantsar da kwamishinan da ya ce wata shida ya ba su probation da probation ana magana shekara da wata bakwai we have not seen anything so malam bukata a tunatar da shi yes malam malam work for a result malam doesn't work for he doesn't work with bench warmers he doesn't work with baya aiki da mutane masu don koya ido a baya yanzu ba da daɗewa ba shekaran jiya na ga ya sakin sakatar 23 da e yes da dg ta dscp ya appointing wata matashiya yarinya ya appointing so matsalar da muke fuskanta shine matasan sun shiga cikin gwamnati ba da wani eh, blueprint ba na suna tunanin bari mu yi kokari matasanmu da muka baro ba su shigo ba su kuma mu nema musu hanya mu yi abin da za mu burge gobe idan an ce a ba matasa dama za a yi kokari a ba mu dama so i don't know me matsalar an baka dama an shigar da kai shi shi excellency bai ba su dama ne su yi abin da sun in suka kawo shi kuma ni na sani gwamnan nan fa an ce mutum ne mai saurari idan kana da magana zai saurari ka wannan ana mai wannan adalci ana mishi wannan adalci yawwa shin matasan ne ba sa ɗaukar abubuwa suna kaiwa tsare-tsaren da za su ci da jihar mu gaba ko ko suna kai mishi shine abbai saurarawa ina matsalar take shine ni ban gani ba because by now duk mutumin da Allah ya sa mata shine ana tunanin yana da abubuwa guda uku yana da ƙarfi yana da ƙarfi yana da hazaƙa kuma yana da sauri na misali a yi yanzu yanzu tunda misali yanzu in ka ce kana neman mutanen da za su zo yanzu a da wata tarzoma za ka ga matasa ne yanzu yanzu ka haɗa su to missa ba za su yi in wannan azama ta su ba wurin kawo ci gaba an ba mu daman nan to abu na ɗaya kenan na biyu shine akwai abin da ake ce ma capacity shine idan za ka ba mutum abu ba wai zaman shi matashi ba wai zaman shi matashi ba shin yana iya abun nan abun nan da zaka bashi hmm. yayi ramin da shi experience din shi da exporters din shi ka duba akwai Malam Nasiru ya ci yarin din wani committee uh, na true federalism hmm. na APC sun yi submitting report din 2018 in kai googling uh, za ka sami report din yanzu haka ni ina report din ina karanta shi yace duk wani mai son ci gaban Najeriya ya samu wannan report din na APC true federalism akwai devolution of power akwai so many things da ya yi discussing sun yi discussing sun harkan matasa harkan fiscal policy economy waye waye da sauransu so da suka je wurin meeting da matasa engagement da matasa a abuja ina kallon shi ya ce matasa ku fito ku nuna kanku kuna iyawa ya ce ka hito shine in ka nuna kana da capacity kana zo na zaka ji kira an ce ka zo mun ji bayanin ka mun ji abin da kake magana akai zaka yi amma idan kana tunani wai za a je kofar gidanku ko gidanku a kwanka sama a ce ta wai a baka abu ba kai komai ce you are just he said akwai wani quotation da ya ce if you think insulting their leaders over the social media will simply give them opportunity in government it's they are deceiving themselves one they have to be part of the process no matter how dirty the process is and uh, you have to they have to partake in the process no matter how dirty the process is so that they can bring the change no matter how little it is how little yes idan kana tunanin wai ka zauna da waya kana ta bacin shugaba ai bai komi bai komi ba wai saboda yace kana bata ta haka nan dai wai shugaba zai kira ka ya baka mukami yace kana bata wa kanka lokaci ka shigo cikin lamari na gwamnati ka shigo cikin lamurra na gwamnati na tsari na siyasa ka iya bada taka gudunmuwa duk lalacin siyasan nan kai ma ka shigo ka taba da ta gudunmuwa ka bada naka taimako ko ya ko da ma ta rubutun ne ka bada shi dai dai yadda zai zama yes yana iya canza wani to amma matasan mu ba sa fitowa yana ɗaya daga cikin abun da ya sani ce na yadda zan tafi saboda waɗannan mutane suna ganin watakila ina da wani abu da ka yi to in ka guje ma kiran in na guje ma kiran kuma kaga wani abu ne da sauransu so na gaya musu cewa wannan abu kuke bani ba karamin aiki bane idan za ku bani in kwanci na da inda nake in yafi min daɗi amma dai tunda kun ce in zo in yi dan zamfara nake duk inda ni ta fita akwai wayanda suke tsarguwata ma kanawa yan kaduna kai ba zan fare ba zan taba cewa ni ba dan zamfara bane baka da hujja yes akwai wayanda in ba a ce musu ni dan zamfara sai su ce ah wai kai dan zamfara ne in ce musu a ah, kware ko kuma ina alfahari da ita to amma ta ya za a ina alfahari da garin mu da jihata ko ba zan da in ba da ta gudunmuwa ba to gaskiya matasa kalubale ne gare mu tsakani da Allah mu fito sannan mu gyara kanmu mu adin mu kanmu balu abin da kin fi daga adin mu kanmu balu mu yi karatu kuma abu ne wani abu nake so in faɗa maka shine Anas matasan mu ba sa son karatu mu ba sa son bincike wallahi ba sa son bincike sai da ni HND mal Anas na koma ne digiri akwai cikin matasan mu cikin classmate iyaye suka fara ce ni dan wahala ne wai na yi HND kuma na koma na digiri wai zan yi digiri ka duba ka duba matashi ba ka duba fa ka irin wannan yake cewa wai tun da shi ya HND ya gama karatu yana ne ya yi kwance na jiran wanta ba shi ya matsa ya PGD shikenan so to ta ina za mu iya samu da ci gaba ta ina kake tunanin matashi matashi bai karatu yanzu anas wallahi na yi lokacin da mahaifiyata ba ta jin turanci ba ta yi boko ba amma karfe tara na yi tun muna tsohon jihar sako tun ana Legas nta e na legas wallahi take koya mana kallon nta e. ku zo ku sare labaru ka gani amma yanzu matashi ne zai bude maka ni ya bude maka labari ya karanta in ka tambayi matashi yanzu ina an ka kwana budget din jihar zamfara ina an ka kwana najeriya wata irin gudunmawa kan baya ka duba budget wani project aka kai maka bai sani ba shi dai ya tsaya ga social media ya ɓaci wancan ya zagi wancan ya je youtube labari na daɗin ku all these things sun ɓata tunanin matashan mu maimakon matasan mu su fito su shiga cikin su gano me ake ce governance menene mulki ya ake sha'anin mulki ya ake yi me ya kamata ya zo ma yanki na ya abubuwan da ya ba shi suke yi ba kawo wani matashi dai shi dai ya za a yi na gama digiri yana nan kowa gidan shi yana blogging da waya yana ta sauransu da sauransu yanzu bari baka wani misali anas yanzu matasan mu ma in kai magana entrepreneurship kaga wani wata sakta ban sani ko ka san wani platform da ake cewa paystack paystack paystack hmm. wasu matasa ne suka yi shifa a Lagos 2015 zuwa yanzu 2005 zaka ga some sectors yanzu kaman kai wannan organization naka kana a using din shi saboda ka gyara accounting system ɗinka wala US American government ta sai shi 240 million US dollars yan Najeriya matasa Lagos suka yi shi 240 million US dollars so matasan mu gaskiya muna da a lot to learn a lot to do ba wai mulkin ɗaya ba yanzu gashi an ba mu mulkin kuma what are we doing ba wani canji what are we doing so haka za a ta ɗaukar mu matasa kara zube mu gyara kan mu yanzu intellectual discussion da ka je yanzu ka fara intellectual discussion da friends ɗinka za ka gano watakila ka musu nisa wasu masu yadda najeriya ta kai ba su kallon national assembly ba sa kallon bills ba sa kallon yanzu ka tambaye ma ni ka tambaye ni yanzu misali a ce ka tambaye how many bills dan majalisa ta yi sponsoring i can tell you zero because ina bibiya bill zero ka tambayi wani how many bill dan majalisar shayi bai sani ba so ya kamata mu kara acquainting mu zama mu kara shiga cikin lamuran gwamnati mu san meye gwamnati mu gyara kanmu mu san abin da ya kamata gwamnati ta yi mana da mu abin da gwamnati ya kamata wa gwamnati so wannan ina ganin zai taimake mu matasan mu ko da mun rika mulki abin da muke so mu kawo canjin muke so mu kawo mu iya kawo shi amma matukan matashi bai gyara kanshi ba bai yi karatu ba bai shiga cikin al'amuran gwamnati ya gaida ake yin su ba wallahi babu wani canji ko ka bashi ba wani canji ka zai da gyara gidan shi kawai to yanzu daga karshe kamin mu rufe hmm. kai ina so ka yi tsokaci game da wannan magana probation din nan da ya kamata a ce yana da kyau shugabanni in suka yi magana a ce sun tsayo a kanta hmm. ya kamata a ce akwai bukatar gwamnati ta yi waiwaya akan wa'annan da ta damƙa ma amana ta ga me ake yi ina matsala take wa ta kai inda bai dace a kai ba wa ya kamata a sauya daga wani wuri zuwa wani wuri kila saboda result din da ake expected kai me ya kiran ka ga gwamnati na kokarin setin tsarin nan na a samu result ba na ba wani don ana kunya ganin ido ba ito eh tsakanin da Allah dai ya kamata shi eh, his excellency tunda shi ne yake rike da wannan jagoranci ya kamata ya tsaya ya duba cewa ko wani irin al'amari yana da nashi eh, fasihi hmm. wanda ya san shi yanzu ana magana harkar jaridanci a jihar zamfara hmm. in allah ya so in baka kawo dr anas sani an ka na ɗaya ba kana kawo shi na biyu saboda mi cikinta ya fara an san shi cikinta ya daɗe yana yi ta kuma ya yi ƙoƙari yana ta ƙoƙari yadda za a yi kullum tashi ya sahiya ya ga cewa harkar na ta jarida ta ci gaba so yanzu idan misali ni allah zai bani jagorancin mulkin jihar zamfara misali a ce dr anas anka ya shigo yi siyasa da shi kana tunanin in zan bashi mukami mi zan bashi ai kuma shirin information zan bashi saboda mi ina tunanin ni kuma kaga ba ansa <laughs> gaskiya ina tunanin cewa wannan abu sai dai in ba recommending wani to misali yes misali ne nake bayarwa eh. wannan doke shi na azashi ko da ba aikin da kake yi ba misali ni na karanci harkan kuɗi na karanci accountancy misali a ce ba don dole sai ka ɗauke ni ka bada commissioner of finance ba nake aiki akwai relevant places wurare da suka yi alaka da inda nake za ka iya sa ni gurin za ka iya gwada ni misali zan iya ko ba zan iya ba so idan na je gurin nan dole in yi kokari in nuna ina da abokan ina da kulis da muke karatu da su kai wane mun ganka kai ne wane wane wani irin canji ka kawo muna tunanin muna eh, bugun gaba da kai amma ga kana har yanzu ni ka kawo kaga ire-iren waɗannan abubuwan challenges ne so ya kamata shi eh, his excellency ya duba cikin matasan namu akwai kwarewa kowa da Allah ya bashi kowane mutum akwai kwarewa da Allah ya bashi ya duba ya ga cewa ba lallai sai abin da mutum ya karanta ba a'a yana iyawa akwai wanda kuma shi generally yana da capacity inda ka kashi ka kashi zai yi generally he possess the capacity zai iya maka komai in ka kashi can zai iya maka in kashi can so a zazzakulo su din a zazzakulo su din sai so da sai a abun nan din su kuma abu na biyu shine matasan su shiga a dama da su cikin wannan report da nake gaya maka na engagement din da su malam nasu rufa su na na eh, true federalism eh, yana magana cewa idan matasa idan shi misali yanzu shekara shi sittin yaushe matashi yaushe matashi uh, zai zauna yana tunanin malam nasiru ya tsara mashi tsarin rayuwar shi da ta 'ya'yan shi da ta takannin shi ya ce wannan tsarin da kake tunanin ka kai nan shekara hamsin shekara ashirin kai matashi kai kake da wannan tunanin ka shigo kai wa kanka tsari to baka shigo ba sai shekara saba'in maka dan shekara tamanin yanzu shi ke dan shekara 76 suke taminin min rayuwata da ta ƴaƴana da ta sauran kannina but amma ni yanzu ni nake ta haya daidai da zamani nake ganin cewa al'amuran duniya akwai yiwuwar cewa muna iya canza tsari zuwa kaza akwai yiwuwar cewa kaza zai iya canza zuwa kaza to ai tunda akwai yiwuwar kaza to lalle haka ya kamata mu yi plans so gaskiya ina kira ga matasan mu su cire tsoro su suna nan suna da potentials din su waɗanda suka mahi waɗanda suka zo suka nuna kansu akwai wanda sun himu da dama su fito su nuna kansu kuma su nuna suna iyawa kuma matasa 'yan uwa na gida waɗanda za ku ba mu goyon baya ku ba mu goyon baya domin mu cimma gaci mu canza tsarin rayuwar da an ka ɗauke mu da mu da ku aka saka mu ta mu canza tsarin rayuwar nan ba wanda zai canza mu tsarin in ba kanmu ba mu cire kwaɗayi mu cire son zomin siyasa da kuɗi mu cire son in ba za a ban koyin ba zai yi ba a'a gyara ne muke so mu kama kanmu domin mu samu mafita da mu da 'ya'yanmu masu kallon mu anan zamu ja akala wannan tattaunawa da muka yi tsawon awa daya tare da bakon mu honorable sufyan Usman dan mai sallah a cikin shirin mu na tiran-tiran inda muka yi baje koli na wasu muhimman bayanai waɗanda suka jibanci kudurora da yake da su na shiga sha'anin harkar siyasa da ko fahimtar da shi kan yake da ita ga tsarin siyasar jihar zamfara da kudurorin da yake da su wa'anda yake gani idan ya kawo su za a samu sauyi ga tsarin yadda ake gudanar da haya musamman a mazaɓar da yake so ya jagoranta idan lokaci ya yi mazaɓar marubin gudu honorable muna godiya ka samu dama ka halarci wannan shirin kuma akalla al'umma suka amfana da wannan tattaunawa na gode insha Allah muna fatar lokaci zuwa lokaci tunda ka riga ka kida turu ka rika lizimta wannan domin yin bibiya ga lamuran da ke kai suna kawo har zuwa lokacin da Allah ya kai mu insha Allah a madadin dukkanin wanda suka saka mu a hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku tangaran gam ana sana anka ke ce muku ma'asala tonda Blowers online TV. tonda Blowers online. TNT, Shiryen program mu hau online. Shiryen shiryen program mu hau online. Shiryen shiryen da gaskiya muka faro. Wanga shiri ya yi armashi an tsaro. Gidan tibin namu ya zabo fasa taro. Tattaunawa ta gaskiya ba karya. Batutuwan da ke kai suna dawowa. Shiryen program. suna yin magana a lamarin siyasa su sage magana ta gaskiya ba wasa tv online a yanzu ba kamar sa tiriyan tiriyan magana a tiriyan tiriyan a tv online tiriyan tiriyan online suna tattaunawa a sashe na mulki talakawa me an kayo muku na kirki Ana so a gani a ina an kai aiki Birni da karkara za ku gani online Tiryan tiryan program Thunder Blows Online TV. Thunder